masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a 12 ga watan Janairun shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. To Ibrahim 'yan majalisar dattijan Amurka guda shida da suka kunshi manyan jam'iyyu sun ce sun cimma matsaya da za ta kai ga shata makomar 'yanci ranar da ake kira Dreamers. shugaban amurka donald trump zai kara ƙaƙaba wa iran waɗansu sababbin takunkumi da nufin tilasta wa teran daina gudanar da nazarin ayyukan makaman nukiliya kana ƙasar ecuador ta ba mutumin da ya ƙirƙiro dandalin kwarmaton nan na intanet wato wikileaks izinin zama ɗan ƙasa kanun labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa jami'an tsaro sun kubutar da alƙanin nan da aka sace a jihar niger najeriya shin a yankin difa na jamhuriyar niger me ke addabar matasa harkan boko haram nan shi ya kawo mana ci bayan gaba daya ma harkan boko haram nan shi ya karya mana gwiwa me yasa shi kuma gwamnan jihar imon najeriya ke son bunƙasa kasuwar shanu wanda mutanen mu na arewa zai zo samu kwanciyar rai sai harkan su ba matsala kamar kowace ranar juma'a jimai ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya thank you Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wasu 'yan majalisar dattijai na Amurka su shida da suka kunshi manyan jam'iyyun siyasar kasar sun sanar jiya Alhamis cewa sun cimma yarjejeniya da za ta sha ta makomar sama da mutane 800 da ke cin more shirin nan da ake kira daka wanda ya shafi waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su Amurka suna ƙanana. da kuma waɗansu muhimman batutuwa a yunkurin yi wa shirin shige da fici garan bawo da shugaba Donald Trump ya tsara. Sai dai samun goyon baya ba zai zama da sauki ba. Bambancin ra'ayin jam'iyyun kan batun yin garan bawul a tsarin shige da ficin da kuma kasancewa ya rage kwana hudu kudin gudanar da aikin ya kare ya sa kalubalen da ke tattare da kafa dokar ta kasance da matukar girma. tun farko a jiya alhamis din bayan jin labarin cewa 'yan majalisar dattijan suna dab da cimma matsaya mai magana da yawon fada white house sai da haka sanders ta ce ba za a rika ba a riga aka cima yarjejeniya ba tukuna sai dai shugaba trump yana da kwarin gwiwar yin hakan a halin da ake ciki kuma a yayin da majalisa da fadar shugaban amurka ta white house suke ci gaba da tafka muhawara kan makomar 'yanci ranin nan da ake kira dreamers wani sabon binciken ra'ayin jama'a ya nuna cewa mafi yawan amurkawa suna goyon bayan a kyale su su ci gaba da zama cikin ƙasar har masu zama 'yan ƙasar binciken da jami'ar quinnipiac ta gudanar ya nuna kashi 79 cikin 100 na amurkawa suna goyon bayan 'yanci ranin da ake kira dreamers suna so a su zama 'yan ƙasa yayin da kashi 11 cikin 100 suke cewa a ta su suwar ƙasar kashi casa'in da biyu cikin ɗari na 'yan jam'iyyar democrat da kuma kashi sittin da hudu na 'yan jam'iyyar republican suna goyon bayan a kyale suna goyon bayan kyale 'yanci ranin su zama amurkawa haka kuma binciken ya nuna cewa amurkawa ba su goyon bayan gina ganuwa kan iyakar amurka da mexico inda kashi 63 cikin 100 suka nuna adawa da hakan yayin da kashi 34 cikin 100 suke goyon baya sai dai kashi 78 na 'yan jam'iyyar republican suna goyon bayan a gina ganuwar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump zai ƙara ƙaƙaba wa iran waɗansu sababbin takunkumi da nufin tilasta wa tehran ta daina gudanar da nazarin ayyukan makaman nukiliya bisa ga rahotannin waɗansu kamfanonin dillancin labarai da dama shugaba trump ya gana da tawagar jami'ansa na tsaron ƙasa kan batun iran jiya alhamis bisa ga doka tilas ne gwamnatin amurka ta rika tantancewa bayan kowane kwanaki casa'in ko Iran tana aiki da yarjejeniyar da aka sawa hannu ta ƙasa da ƙasa a shekara ta 2015 da ta rage ayyukanta na nukiliya ko babu. Yau Juma'a ne kuma wa'adin tantancewar yake cika. Sai dai babbar jami'a harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙungiyar tarayyar Turai, Federica Mogherini, ta ce yarjejeniyar da aka cimma kan ayyukan nukiliya na Iran tana aiki. kuma ko da yake akwai damuwa kan rawar da iran ke takawa a wasu kasashen gabas ta tsakiya game da ayyukan kera makaman nukiliya da waɗansu ayyuka kamata ya yi a tunkari waɗannan batutuwa wani lokaci na daban jami'ar ta bayyana haka ne bayan wani taro a brussels jiya alhamis da ministocin harkokin kasashen ƙetare na kasashen birtaniya da faransa da jamus da kuma iran inda aka tattauna kan yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 da ta takaita ayyukan nukiliya na ƙasar iran inda aka ajiye cewa ita kuma iran za a saka mata da matakan da aka wato sassauta mata matakan da aka kakaba mata na karya tattalin arzikinta an ba julian assange mutumin da ya ƙirƙiro wikileaks dandalin kwarmato sirri ta hanyar intanet da yake gudun hijira a ofishin jakadancin ecuador a birnin london na tsawon shekaru biyar izinin zama ɗan ƙasar ta ecuador bisa ga cewar ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar a jiya alhamis ana ganin wannan a matsayin wani yunkurin da bai cimma nasara ba na kyale san ya fice daga ofishin jakadanci ba tare da 'yan sandan burtaniya sun kama shi ba hukumomin burtaniya sun ƙi amincewa da buƙatar da ƙasar ecuador ta gabatar na a baiwa asan kariyar diflomasiyya da zai ba shi damar fita daga ofishin jakadancin ba tare da an kama shi ba A san dai yana zaune ne a ofishin jakadancin ƙasar ecuador da ke birnin london tun shekara ta da goma sha biyu a ƙarƙashin wani salon ɗaurin talala. sabili da hana tsare shi dangane da binciken da ake gudanarwa bisa zargin da ake mai na faɗi da aka fara shekaru bakwai da suka shige duk da cewa ƙasar sweden ta yi watsi da shari'ar 'yan sandan london sun naci akan cewa za su cafke shi da zarar ya kuskura ya yunkurin barin ofishin jakarancin na ecuador To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Niger Najeriya inda jiya jami'an tsaro suka ce sun kubuto alkalin nan da aka sace kwanan baya da kuma ɗumbin dabbobi da aka sato daga jihar Zamfara. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. Wasu rahotanni dai sun nuna cewa sai da aka biya wasu makudan kuɗaɗe kamin a samu nasarar karɓo wannan alƙalin. Amma kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP ɗan inna Abubakar ya ce babu wasu kuɗaɗen da aka biya. kuma a yanzu haka ma suna nan suna bin kadin waɗanda suka tafka wannan ta'asa kuma insha Allah za a an kama za a gurfanar da su bincike yana nan kasan bincike ba a kare shi kwana guda eh to abu ne wanda ya dawo gida kenan ya dawo gida ranka da to amma kun biya wani kuɗi ko ko dai a to ai dan sanda ba bai biyan wani kuɗi wurin abu nan kai kana aiki kar kenan kana kana kara musu karfin gwiwa su cigaba gaba da yi kenan mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan sha'anin tsaro kanal MK mai kundi mai ritaya ya ce gwamnatin jihar Niger dai ta damu matuƙa akan matsalar satar jama'a domin neman kuɗin fansa a jihar, a saboda haka suna ƙara ɗaukar matakai. a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wasu shanu guda 230 tare da tumaki 40 da aka sato daga jihar Zamfara. Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a jihar Niger Hardo Adamu Babai ya ce tinima har sun fara mika shanun ga masu su. aka yi masata daga zamfara din duk sai suka yi ta zuwa akwai yanda suke nuna nasu kamun mu kai su wurin zaka gaya mana makin shanunka kuma in muka je wurin akwai wanda ma muka je wurin daidai ta shaniye shi ta haihu tana ta koran mutane tana bin su da kaho ya ce to zai nuna mana nashi ne kawai sai je ya dauki dan maimakon ta dafa dan sai tana ta lasan mai riga sai na ce a sakan mai shanun shi nashi ne so duka sakkwato zamfara kebi ne duk recovery da muke yi yanzu wanda muka sake a nan makwa kaga guda 200 ne da 30 sannan da raguna tumakai kuma wasu guda 42 duka na zamfara ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria zuwa gaida na batsari daga jihar Niger nigeria kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar. inda nan kuma rigimar boko haram ta haddasa rashin tsaro wanda shi kuma ya haddasa rashin ayyukan yi tsakanin matasa wanda shi kuma rashin ayyukan yi ɗin ke barazanar sake haddasa wata matsalar kuma ta tsaro sulaimu muni barma gare ka matsala da muke fuskanta na cikin jihar difan nan komi yanzu ya tsaya dama harakan babur moton nan ne muka sani da aka rufe moton nan sai allah ya kawo mana jadon nan kuma jadon nan da shi ne muke komi da komi harkokin mu komi da shi ne muke yi shi ma suka zo suka rufe wato daga nan difa kuke jigilar mutane zuwa can wajen jado eh daga difa ne bis zai ke kai mana daga difa bis ya dauka ya kai mana agadas mu daga agadas muke dauka muke kaiwa jado to amma ai akwai zirga-zirga da aka sani ana yi tsakanin yankin difa da kuma sauran garuruwan najeriya eh, me yasa ba za ku karkata alkalar harkokinku zuwa can wajen ba ci yanzu ka ce za ka zirga zirgan can ma ga ma'aikata sun takura mutane kai hatta fasaje ma yanzu in ba kai wani a cikin gwamnati kake ba ko fasaje ba ka samu a wancan wuri kamar matsalar tsaron da ta biyo bayan rikicin boko haram ita ce ke masababin da al'amuran zirga-zirga suka dan ja da baya tsakanin nijar da nigeria ta bangaren difa eh ne kai ya ja baya sosai ma kai harkan boko haram kin nan shi ya kawo mana ci bayan gaba daya ma harakan boko haram kin nan shi ya karya mana gwiwa me amma akan harakan boko haram kin nan akwai abubuwa activity da dama a difan wanda aka kai fiye da yanda yake cikin garin yame proje proje diya ba ganin shigar matasa cikin harkokin boko haram a can baya watakila shine zai sa ana ɗare-ɗare da a ɗauke ku aiki ku matasan yankin difa eh hakan ma akwai amma su da kansu ai sun san mutanen da suka tai boko haram kin su da kansu sun sani sun san kuma mutanen da suke neman nasu na kansu an cuce mu an cuce mu ba mu da aiki ba mu da Allah shi kyauta kuma Allah ya kawo aiki a gaida Suleiman daga Nijar kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya ziyarci kasuwar shanu ta Okuge ya yi alkawarin bunƙasa ta tare kuma da bayar da fuloti ga 'yan arewa saboda su zauna dindindin daga Owerri ga wakilinmu Alphonsus Okuregwe. Alhaji Abdullahi ya biyu, ɗaya daga cikin shugabannin kasuwar, ya ce suna cike da farin ciki saboda zuwan gwamnan, inda ya ƙara da cewa. Your Excellency, yanzu matsalolin da muke da shi a gaggauce wanda muna so a duba mu da idon rahama. Na ɗaya babu ruwan sha, na biyu maganar security, na uku Your Excellency babu wuta lantarki ba. Na hudu babban masallaci shi ma mun fara shi amma mun kasa. Gwamnan Rochas ya sha alwashin isar da gudunmuwar gwamnatin jiha don bunƙasa cinikayya a kasuwar. ina tabbatar muku cewa na farko na so a maido kasuwar nan ta zuma baban kasuwa kamar da kafada ya sa ni da kai na so ban aika wani ba kuma zo sanar muku cewa na so a maido nan ya zama baban kasuwa shanu wanda mutane mu na arewa zai zo samu kwanciyar rai sai har kansu ba masala na ta za kawo muku wuta nan da nan a samu a yi katanga kuma magana security muna so a police station sai ku ga zai fi kyau magana mai madama musa musa su zo su zo ko ina ba mai ko ina ba su tashi ba insha Allah musa a zo ne amma a samu jama'a su shigo akwai mutanen mu na labanta ko su ma a jawo a kuma kawo mutanen na arewa zuwa kawo sanu zama babban kasuwa su wanda kowace a kasar afirka kaga mun ji daɗin wannan kuma a shiga ana harkan ku ba masala na tabbatar muku ba masala ba damuwa ko da ma ba ba sai ku kai na ba kun so ma ibo ka ba rayu haka ne abun ma ko ta samu ai muku land allocation ba ku na ku sai ku yi kimi na gidan ku kun da magana a hankali kuna kina har ku san babban gida ku zura ba shi ko ki kuma nan haka yake daga ƙarshe dai Rochas ya umarci shugaban wucin gadi na ƙaramar hukumar okigwe mr bennett da ya gaggauta tabbatar da an samar wa kasuwar tsabtaccen ruwan sha alphonsus okorigwe muryar amurka daga owerri Najeriya. haka yake a kuma gaida alphonsus a shirin wani hantsi za mu je mu ƙasar ghana inda za a ji cewa An zaɓi Dr. Martin Hamidu a matsayin mai ƙara na musamman na farko a nan Ghana. Koya malaman nan suka ga ɗaukar Martin Hamidu mai ƙara na musamman. To sai a bi mu a shirin na hantsi don a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Babu mai hoshi da ke Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Yawan ɗaukan shi ya ragu yanzu kuma muka duba a bincike da aka yi wato matasa sun fi samun wannan cutar daga shekara goma sha biyar zuwa talatin da hudu sun fi ɗaukan wannan cutar. Wani lokaci waɗansu mutane ma an ba su magunguna wani lokaci ma baka ganin kwayar cutar a cikin jinin su. Kaɗan daga cikin irin ci gaban da aka samu kenan a yunkurin yaƙi da cutar ƙanjamau. Kuma ko kun san cewa fiye da mutane miliyan uku da ɗari biyar ne suke ɗauke da wannan cuta a Najeriya? Ɗaya ga watan Disamban kowace shekara rana ce da aka keɓe domin ƙara jawo hankalin jama'a ga irin illar da ƙanjamau ke ci gaba da yi da masu yaƙi da cutar suka ce rana ce mai muhimmanci domin tunatar da mutane da kuma gwamnatoci cewa har yanzu cutar ƙanjamau ko sida tana nan daram. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta da kuma matsalolin da har yanzu ake fuskanta tun lokacin da aka samu ɓullar annobar fiye da shekaru talatin da suka shige. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. An jima kaɗan za mu gayyato Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, daraktar da ke kula da yadda ƙungiyoyi da ƙananan hukumomi da kuma gwamnatoci suke yaƙi da wannan cuta a cibiyar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice. To amma da farko ga Dr. Muhammad Ladan nan da irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta. To cin gaba da aka samu shi hajiya na farko magungunan da muke da su yanzu nan yadda ake haɗa su sun fi wanda muke amfani da su da mu yanzu a kwanan ma an fito da wani magani guda ɗaya da ke da kaman guda uku a ciki so yanzu ba dole sai ka sha magunguna da yawa ba so in ka sha waɗannan kuma aka harhaɗa su haka to ne yana rage tsananin ciwon kuma yana wani lokaci waɗansu mutane ma an ba su magunguna wani lokaci ma baka ganin kwayan cuta a cikin jinin su saboda haka ba za su yada yanda suke yaɗawa da ba zai yadu haka da yawa ba kuma yanzu an canza abu kin san kamar da akwai wani akan gwada jinin mutum akwai wani abu da ake kira viral load to wannan akan gwada shi yanzu an ce a soma gwada mutane da wuri ana gwada su koma ba a soma ganin ciwon yanda sai kasara su ba yanda suke a jikinsu ya kamata a soma ba su magani yanda ba za su iya yada abin ba kuma ciwon ba zai tsanani a jikinsu ba To ta fannin kuma hana uwa ta harbi ɗan da ta haifa da ciwon fashi kuma wani irin ci gaba aka samu. Eh to yanzu na akwai magungunan da ake ba mata masu ciki yadda ma yanzu na aka ba su to suka hau ya'yan ba su kamuwa da wannan ciwon an ci gaba wannan sosai a wurin. akwai magunguna yanzu da da za a iya ba mace mai ciki tana ciwon yadda ba za ta haɗanta ba. To duk waɗannan karuwa aka yi kwanan nan hajiya. To game da batun ƙirƙiro allurar rigakafin wannan cuta fa har yanzu ana yi ne ko kuwa an daina? a har yanzu ana yi kin san yanda ake binciken to akwai fanni kaba kaba har yanzu a waɗansu ma kin san akan yi kamar suna cewa fanni na farko na bincike na biyu na uku yawanci ai har na uku to abin da ke faruwa shine yanzu nan a shi kin san wannan kwayan cuta yakan dan canza kama Eh. To yawanci ba guda ɗaya ba iri ɗaya ne ba akwai su kala kala daban ko da ke duk kwayan cutan wannan kanjamau ɗin ne amma kalar su kan canza saboda ka yanzu abin da masu ilimin kimiyya ke yi shine ana so a samu wani allurar rigakafi da zai iya takura yawanci waɗannan kalolin kwayan cutar jiya. Wato idan aka gano kanta sai ana ana muna cewa an gano kan kwayan cutar sai ta rikida. Eh, sai ta rikida kaɗan to kuma ai ba duk ƙwayan cutar da ke cikin mutane ba iri ɗaya ba ne. Na eh, ita kanjamau ɗin ko? Eh ita kaɗan canza kaɗan kaɗan kaɗan. So da shi yasa yanzu amma har yanzu dai ana bincike insha Allah za a samu za a kama kan wannan abin hajiya nan wajen shekaru kaɗan za a kama amma ana binciken sosai. Wannan a duniya ko ina yanzu ana bincike a Amerika ne a Turai ne ko ina yanzu ana bincike. Kamar nan Institute of Health na Amerika suna bincike sosai a kansa. Akan yadda za a kirkiro allurar eh, rigakafi. Allurar rigakafi eh hajiya. Sida mayan ciyo ne, shi ne sarkin mayu, in ya kama ka, Doktor bai hudda ka, Malam bai hudda ka, wani boka bai hudda ka. Haka ne. Shin a Najeriya waɗanne irin nasarori ne aka samu wajen yaƙi da ƙanjamau? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya yi wa Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad darakta a hukuma ko kuma cibiyar yaƙi da kanjamau ta najeriya da ake cewa naka a takaice wato sanda dai aka samu a cikin najeriya an samu wata yarinya mai cuta da mai dauke da wannan cutar a lagos a 1986 kawo yanzu mun samu nasarori da yawa a lokacin da aka samu wannan cutar a najeriya mutane da yawa sun kyamance ta kowa sai ce ba gaskiya ba ne to sai muka samu cikas a wajen samun mutane masu fito su yi gwaji amma yanzu da yake an samu magani wanda yake zai iya taimaka musu ko da yake ba zai kashe cutar ba amma zai ba su damar su yi rayuwa ingantacciya mutane da yawa sun fito sun zo sun ɗauki gwaji masu cutar kuma an bara ba su magani gwajin dama ba a biyan ko kwabo maganin ma ba a biya amma matsalolin da muke da shi shine samun shiga karkara an san in a karkara wannan cutar ana danganta ta da ciwon daji ko kuma a ce jifa mutane ba su san kan wannan cutar ba so muna samun matsaloli da yawa mm, yanzu mun haɗa kai da irin ungon zomomi da su malamai da dagatai da kuma local government inda za a samu ana faɗakarwa saboda a local government ma muna da ƙungiyar da take muke harka da ita a lokal gama wato laka su ne suke zuwa loko-loko suna faɗakarwa akan wannan cutar kuma yanzu mun samu asibitoci da yawa a har clinic a local gama wanda ke suke gwaji idan an sami mutum da cutar sai kuma a kai shi asibiti babban asibiti inda za a ba wa mutane magani to wa'annan nasarorin muka samu kuma akwai matsalar da muke samu na ita wannan cutar ita mace mai juna biyu za ta iya ba wa ɗanta idan bata je asibiti ta haihu ba a wurin haihuwa ake samun cuta eh, ita uwa ta ba wa ɗanta ɗa yana cikin uwar shi baya da wannan cutar sai ya zo zuwa duniya wajen haihuwa aka samu jininta ya taɓa nashi a lokacin zai ɗauki wannan cutar saboda haka muke ta faɗakarwa mata masu juna biyu eh, su je asibiti gwaji in aka samu suna da cutar nan to za a taimaka musu su haihu a asibiti kada su haihu a gida in aka kuma bayan ta haihu za a sata a magani ita shi ma dan za a bashi magani kuma idan aka bashi magani za a samu dan baya da wannan cutar saboda haka faɗakarwa damu da muke yi ba mu kaɗai ba ne ba za mu iya yin wannan faɗakarwa ba kowa eh, in ya ji aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira duk wanda ya ji fadakar wannan don allah a ji a yi gwaji sannan idan an samu a cutar nan za a samu maganin da zai taimaka ah, yanzu za a iya cewa ya alƙaluman yawan cutar a najeriya kuma da za a ce wasu sassa ne ko jihohi ne suka fi fuskantar hatsarin wannan cutar wato a yanda muke yanzu saboda kasan yawan mu a najeriya muna da fiye da mutane miliyan uku da wanda suke ɗauke da wannan cutar a najeriya saboda yawan mu wato kaman kashi 4.1 na najeriya suna da wannan cutar amma yanzu da muka zo aka yi survey kuma sai a ga cewa abin eh, yawan ɗaukan shi ya ragu yanzu kuma muka duba a bincike da aka yi wato matasa sun fi samun wannan cutar daga shekara goma sha biyar zuwa talatin da hudu sun fi ɗaukan wannan cutar saboda kasan ita ta jima'i ake aka fi ɗaukanta saboda haka wannan wa'annan matasa sun fi samun wannan cutar kuma mun duba mun al'akarin cewa akwai jihohi guda goma sha biyu a najeriya da suka fi ɗaukan wannan cutar wanda suka fi cutar nan su ne benue benue state su ne suke da wannan cutar sai muka ga idan ka duba wajen benue kai wajen su taraba fct nasarawa akwa ibom cross river ta wannan shiyan ta wajen inda kuma ake da mai ana wannan cutar saboda an samu irin mata masu zaman kansu in suka samu kuɗi da yawa a gurin ake kashe kuɗin kuma a nan ake ɗaukan wannan cutar wajen su goma sha biyu ne a najeriya suke da cutan Eh, wanda ya fi yawa a najeriya amma ta wajen sama su wajen kaduna kano zamfara jigawa duka niger duk eh, cutar da su ekiti oshun oyo duka cutar ba ta yi tsamarin kamar yadda muke da shi a wayannan wanda suke wannan gefen na kasan nan ba kuma muna ce mun tabbatar cewa abin da ya sa cutar ta fi yawa a wurin wato su kasashen da suke kusa da mu suke yi akwai shiga da fita a mutane a gurin ake kama wannan cutan kamar da muka yi bincike kamar a lake chad nan a borno state sai muka ga a lake chad wato cutar ta kai kamar ma wajen eh, eh, eh, mutane da muke da su yanzu sun fi yawa saboda mutane daga chad daga benin republic da su kansu borno da wanda suke kama kifi a wannan gabar suna ɗaukan cutar su shigo da shi mu kuma su fita da cutar saboda haka abubuwan dai da muka duba shine muka wanda aka ga yawan yin jima'i ko kuma samun mata masu zaman kansu wato karuwai suna yada wannan cutar sai kuma muka duba cewa duk inda aka samu eh, aka samu inda motoci suke tsayawa ka san akwai karuwai a wurin to in ka ɗauko daga borno zaka je lagos duk wa'annan wato muna kiransu junction town inda masu tanka suke tsaya ka sai kwanaki su tashi su matsa sai ga cewa wani mai tankan ma yana da mata a ko ina yana da mace ko kuma yana da karuwar da yake zama da ita to muka duba muka ga cewa su ma suna suna samun wannan cutar yadda yadda muke zato to a wannan binciken da haka muka muka samu shi ya sa ma um, yanzu sai muka ga cewa to waɗanda tun da mun gane waɗanda suke dauke da wannan cutar kuma suke bayar da ita dole ne mu tashi mu faɗakar da su kuma mu tabbatar cewa mun kare sauran al'umma daga samun wannan cuta. Sida shi ne sarkin mayu in ya kama ka, doktor bai hudda malam bai hudda duk wani boka bai hudda Akwai wani alhaji nana kullum yana canza wal mata mata mata, kamar yana sake wal riga. kullum yana canza wani mata mata mata mata kamar yana sake wani wando kamar yana sake takalmi na ce mashi alhaji dibo alhaji dai na hakan ga kala ka je sida idan allah ya kai mu a makon gobe hajiya mana yakubu muhammad za ta ci gaba da yi mana bayanin irin matakan da suke yi na faɗakar da jama'a da kuma irin ci gaban da aka samu na yaƙi da wannan cuta. A halin yanzu kuwa a madadin Nasiru Alhikaya ne Jummai Ali nake fatar Allah ya daɗa kare mu daga ƙanjamau. To a gaishe ki yanzu kuma ga alheri Grace Abdu ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. wasu 'yan majalisar dattijai na amurka su shida da suka kunshi manyan jam'iyyun siyasar kasar sun sanar jiya alhamis cewa sun cimma yarjejeniya da za ta shata makomar sama da mutane 800 da ke cin more shirin nan da ake kira daka wanda ya shafi waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su amurka suna ƙanana da kuma waɗansu muhimman batutuwa a yunkurin yi wa shirin shige da fice garan bawul da shugaba donald trump ya tsara yayin da majalisa da fadar white house suke ci gaba da tafka muhawara kan makomar 'yanci ranar da ake kira dreamers wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna cewa mafi yawan amurkawa suna goyon bayan a kyale su su ci gaba da zama a kasar har ma zuwa su zama 'yan kasa binciken da wata jami'a ta gudanar ya nuna kashi 79 cikin ɗari na amurkawa suna goyon bayan 'yanci ranar da ake kira dreamers ɗin su zama 'yan ƙasa yayin da kashi goma sha ɗaya cikin ɗari suke cewa a ta sake su ƙasarsu ta asali. Shugaban Amurka Donald Trump zai ƙara ƙaƙaba wa Iran waɗansu sababbin takunkumi da nufin tilastawa Tehran ta daina gudanar da nazarin ayyukan makaman nukiliya bisa ga rahotannin waɗansu kafofin dillancin labarai da dama. Shugaba Trump ya gana da tawagar jami'ansa na tsaron ƙasa kan batun Iran jiya Alhamis. Bisa ga doka, tilas ne gwamnatin amurka ta rika tantancewa bayan kowane kwana 90 ko iran tana aiki da yarjejeniyar da aka sawa hannu ta kasa da kasa a shekara ta 2015 ta rage ayyukanta na nukiliya ko babu yau juma'a ne kuma wannan wa'adi yake cika to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin alheri grace abdu da ta yani da wanda ya haɗa mana sautin cd da kuma injiniyanmu na wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.